Hausawa Top TV tashar al'umma. Yanzu yanzu kwankwaso ɗan takarar shugabancin ƙasar Najeriya ya bayyana manufofinsa bayan ɓoye su da yi wanda ya ce idan ya bayyana da wuri za a yi masa satar basira inda a yanzu ya faɗi manyan manufofin da zai mayar da hankali a kansu in har ya zama shugaban ƙasar Najeriya. Masu saurare ku gyara zama domin jin cikakken wannan manufofi nasa a halin yanzu kamar yadda za mu wallafo muku labaran daga jaridar BBC Hausa. Ga cikakken rahoton. Masu saurare idan ba za ku manta ba ɗan takarar shugabancin ƙasar Najeriya Dr. Rabiu Musa Kwankwaso ya ki bayyana manufofinsa inda ya bayyana cewa saboda in ya bayyana akwai shugabannin da da dama za su yi sata basira a cikin manufofinsa su faɗa shi ya sanya ya jinkirta faɗar manufofin nasa inda a yanzu ya bayyana manyan manufofin da zai mayar da hankali a kansu in har ya zama shugaban ƙasar najeriya kamar sauran 'yan takarar shugabancin ƙasa na najeriya shi ma dr rabiu musa kwankwaso na jam'iyyar nnpp ya kaddamar da manufofin yakin neman zaben nasa tsohon gwamnan jihar kano kuma tsohon sanata a majalisar dattijan ƙasar ta Najeriya ya kaddamar da wato kundin manufofinsa ne a ranar talata ta jiya ɗaya ga watan Nuwamba na shekara ta 2022. Kundin manufofinsa ya kunshi wato ƙudirce-ƙudirce da wato hanyoyin da zai bi wajen aiwatar da su wato idan ya samu nasarar zama shugaban ƙasar Najeriya. Ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar NNPP injiniya Rabi Musa Kwankwaso ya gabatar da kundin manufofin nasa mai shafi 151 ne a wani gagarumin taro a Abuja da ya haɗa wato jigajigan jam'iyyar na NNPP da ɗaukan wato da dukkan da dukkan manyan 'yan takarar jam'iyyar a wato matakai daban-daban a faɗin Najeriya. cikin manufofinsa har da aniyar inganta tsaro ta hanyar wato ƙara yawan jami'an tsaro da kula da lafiyar mata masu juna biyu kyauta da kuma wato tsawaita amfani da sakamakon jarrabawar shiga jami'a wato jamu. Gwamnatin talakawa ɗan takarar ya ce idan ya samu nasarar zama shugaban Najeriya gwamnatinsa za ta zamanto gwamnati ce wato da zai kafa ta irin ta talakawa. Ya ce za a kafa kwamitoci tun daga matakin gunduma zuwa ƙananan hukumomi zuwa jihohi da kuma wato gwamnatin tarayya. Waɗanda za su kunshi kowanne nau'i na al'umma waɗanda wato su ne za su yanke shawara a kan irin ayyukan da suke bukata a aiwatar musu. su za su dinga yanke shawarar wato abubuwan da suke bukata gwamnati ta yi musu kama daga wato kan inganta tattalin arziki da amfani da lafiya da ilimi da tsaro da kuma sauransu ya ce kudin jarabawa kyauta ce haka zalika dan takarar shugaban kasar kwankwaso ya yi alwashin kawo ƙarshen waɗansu wato abubuwa da ke yi wa mata wato da matasa cikas a rayuwarsu ta karatu waɗannan abubuwa sun haɗa da babu yaro ɗan makaranta da zai sake biyan kuɗi nawa ekoni koko jam da kuma wato nafte sannan jarabawar jam za ta dinga kaiwa shekara hudu tana amfani ba shekara ɗaya kamar yadda wato aka saba ba daga nan kuma ɗan takarar dr rabi musa kwankwaso ya zarce zuwa maganar tsaro a fannin tsaro kuwa ɗan takarar ya sha alwashin ƙara yawan jami'an tsaro na ƙasar nan. A yanzu dai Najeriya tana da jami'an sojoji kusan kimanin 250 ne kawai, amma Sanata Kwankwaso ya ce zai ƙara yawan su zuwa miliyan ɗaya. A ganinsa wannan na daga cikin wato manyan hanyoyin magance matsalar tsaro a ƙasar nan. Haka zalika ya ce zai tabbatar da yawan 'yan sandan ƙasar nan wato ya kai miliyan ɗaya. Ya kuma ce sojoji da suke wato da ƙwarewa amfanin injiniya shine wato za su dinga jagorantar gyara da wato faɗaɗa tunanin ƙasar don gano tare da lalata maɓoyar 'yan ta'adda. Cin hanci Dr. Rabiu Musa Kwankwaso ya yi magana a kan cin hancin da ake yi duk da irin wato kukan da ake yi cewa Najeriya na fama da rashin kuɗi ko matsi. Injiniya Kwankwaso ya ce yana da wato ƙinin cewa idan aka toshe wasu kafofin sata gwamnati za ta samu wadataccen kuɗin da za ta inganta rayuwar al'umma ba tare da ciwo bashi ba. A don haka ya ce zai samar da ingantattun hanyoyi na toshe duk wata kafa da za a dinga sace kudaden gwamnati. Manoma Kwankwaso ya ce yana da burin taimakawa manoma da tallafi wato ta hanyar sayar musu da bashi a farashi mai rangwame. Sannan za ta dinga wato sayan amfanin noman na manoma ta yadda wato ba za a bari 'yan kasuwa su saye musu babu daraja ba. haka zalika ya ce hakan zai sa harkokin nomansu ya inganta su kuma wato dinga samun riba mai fa'ida kamar yadda manufofin nasa suka nuna maganin 'yan ta'adda da 'yan bindiga dr abi musa kunkusu ya sha alwashin mayar da dukkan wato ƙungurmin dajin da 'yan ta'adda wato da 'yan bindiga suka mayar da su maɓoya ƙarƙashin gwamnati ta yadda wato za a mayar da su gonaki ko wasu wato wurare na musamman da gwamnati da al'umma za su dinga amfana da su. Za a samar da ƙwararrun jami'an soji a kan iyakoki da dakarun kare dazuka da na wato bakin ruwa da na bakin ruwa don kare dukkan ɓangarorin ƙasar nan daga mugan laifuka kamar shiga da fitar da ƙwayoyi da makamai da sauran mulaifuka. Za a haɗa kai da ƙasashe makwabta don tabbatar da samar da tsaro da kuma kowane fanni ya zama ya samu inganta. Za a yi amfani da fasaha sosai wajen inganta samun bayanan sirri da gano wato yadda ake kitsa mugayen ayyuka. Tattalin arziki abubuwan da ya sha alwashin yi a wannan fanni kuwa kwankwaso ya ce, Na farko zama da duk masu tayar da ƙayar baya a fannin samar da man fetur na biyu fitar da adadin man fitar da adadin man da kungiyar kasashe masu arzikin fetur ta opec ta iyakance ta iyakance a najeriya na uku inganta tsarin karɓar harajin magance hauhawar farashi sai na hudu faɗaɗawa da inganta harkokin kasuwanci da sauransu. Wannan dai shine a takaice abubuwa ko mu ce manufofi da ɗan takarar na shugabancin ƙasar Najeriya ƙarƙashin tutar jam'iyyar NNPP Dr. Rabiu Musa Kunkusa ya bayyana inda babu shakka waɗannan manufofi ne waɗanda babu shakka dai sun tabbata manufofi ne wanda za su kawo ci gaba. Wannan shine wato manufofin nasa shin me yasa Kunkusan ya ɓoye inda ya bayyana cewa ya ɓoye ne saboda kada a yi mai sata basira a kan abin da zai bayyana kuma babu shakka waɗannan dai manufofi ne babban fatanmu a nan shine allah ubangiji ya zaɓa mana shugaban da ya dace da najeriya dukkan shugaban da ya kasance ba taimako da wato kawo yara a ƙasar nan ne a aniyarsa ba ya ubangiji muna roƙonka allah kada ka bashi wannan takara allah kada ka bashi wannan barki Allah ka ba wanda jin kan talakawa ne a cikin ransa da aniyarsa Allah ka ba shi wannan mulki masu rari mai za ku ci a dangane da wannan rahoto da muka kawo muku mun gode akan manufofin Dr. Rabi Musa kun kusan